sake hasana wato kyauta Allah da wal hasanatu bi asharati ita kuma hasana ana ninka ta akalla goma ne to ko ba cikin ramadana ba in mutum ya karanta alkur'ani irin ladar da ake ba shi to cikin watan ramadana ana ninkawa saboda haka aiki ne mai riba Allah ya ba mu ikon karanta alkur'ani da tsara alkur'ani sannan karin al'amari shi shine mudarasa koyo da fahimta alkur'ani wani aiki ne mai tarin albarka wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yataluna kitaballahi ko kuma ta hadu a wani daki daga cikin dakunan Allah jama'a wannan dakin wani dakin Allah dakin Allah ne daya daga cikin dakunan Allah masu daraja wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masallaci shine gini ko kuma ɗaki mafi girma a cikin ƙasa to ba mutanen da za su taru irin wannan wurin suna karanta alkur'ani suna ƙoƙarin fahimtar ma'anoninsa da fahimtar shari'ar musulunci wadda take ƙunshe ciki aƙida eh, ibada mu'amala da sauran abubuwa na rayuwa to ba waɗanda suka zauna irin wannan zaman irin wanga da muke yi wanda insha Allah muna ciki sai wato natsuwa Allah ta sauka gare su sannan mala'iku za su zagaye su ko an gansu ko ba a gansu ba annabi ya yi gaskiya a sadukul Masuduku ne in ya faɗi magana ta ba da taki don haka akwai mala'iku tare da mu sannan rahama tausan Allah abinda muka bi ruwa jallo rahama Allah da tausai ne za ta lullutse wanda suke karatun Alƙur'ani da wanda suke sauran karatun alkur'ani sannan ƙarin daraja Allah zai yaba su a cikin almala'ul ala manya-manyan bayi ne mala'iku almala'ikatul Ya yace ga suwa ne nan da wane da suwa ne da suwa ne sai an ambaci sunan mai martaba ba dunkule ba sai an ambata sauran jama'a za a ambata cewa Allah ya ce wane da suwa ne bayina suna nan suna karatun alkur'ani suna nan suna sauran alkur'ani don haka yan uwa mu yi haƙuri na sani shaidan yana ƙoƙari duk da cewa an ɗaure shaidanu da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ce yan ramadana ya shigo ana rufe koyon wuta sannan a sa shaidanu cikin farka a ɗaure su ma'ana wajen ce ba hakikan bane a'a majazan ne Allah zai tauye aikinsu ko ba a ɗaure su ka ɗaure ta hakika ba za a ɗaure su ɗaure ta ma'ana Allah ya tanke su ya hana musu wato batar da mutane to amma duk da haka wani sai ka ga ya shagaltu ka tai wajen tarawihi ba shi ka tai wajen sallar jam'i ba shi wurin ka tai wurin karatu alkur'ani ba shi nan a tai wurin sauraron alkur'ani ba da shi ba kun ga ya shiga cikin yan tsintattu yan guda guda anda shaidan ya yi aiki a kansu to jama'a ai kokari a yaki shedan a halarci majalisu na karatun alkur'ani da tafsirin alkur'ani yan uwa musulmi za mu ci gaba da wannan karatu kuma abinda Allah ya fahimtar da mu na ma'ana alkur'ani insha Allah za mu yi bayani kuma gwargwadon hali ba tare da wani magudi ba ba tare da wani taushe hannu ko kuma tawili wanda ba idi ba insha Allah don haka abinda an ka ji ya zato to haka abin yake wanda mun ka fahimta abinda mun kai kuskure ko muna roƙo Allah Allah ya yi mana a ah, yan uwa musulmi mu ci gaba da kokari a tsawon wannan wata wajen gabatar da ibadodi ah, karatun alkur'ani da sallah ya mullaili wada da kuma mu yi kokari mu gabatar da wasu ayyuka na alkhairi na dukiya sadakoki musamman ma mutum ya kokari ya ciyar da wasu budin baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man fattara sa'iman falahu ajruhu ko kuma falahu ajru sa'im wala yanqusu zalika min ajri sa'im shay wato duk wanda ya ba wani musulmi mai azumi abin bude baki akalla ya ba shi ruwa ko ɗayan da zino ƙwararrun da zino bale ya ba shi kunu ko koko bale ya ba shi wasa-wasa duk abin da ya ba shi dai inda ya buɗe baki da shi to Allah ya karɓi wannan aikin kuma zai ba shi ladar irin ladar da za a ba mai azumi ta wannan azumi kun ga akwai ayyukan alheri da yawa haka in baka samu yin wannan ba kai kokari ka samu kai wannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala albarkar wannan wata albarkar karatun alkur'ani Allah ya zama da mu lafiya a wannan jiha, a wannan masarauta a wannan ƙasa mu, kuma muna roƙo Allah ya karfafi tattalin arzikinmu ya ta muna walwada Allah shi muna jagora kuma Allah ya walwale mu ya bude mu, ma hausa a kuma muna roƙo Allah ya bude kunnuwansu ya zan abin da za a faɗi ya shiga kuma ya zan abin fahimta kuma abin sawa cikin aiki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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره وكان امره فرقا Allah mai girma da ɗaukaka a wannan sura ta kahaf mai tarin albarka aya ta 28 Allah ta baraka wata Allah ya ce wasu bir nafsaka Allah yana magana da manzanci mai girma mai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ka ba rayuwarka hankuri wato ai ihdisa ka tsare ta ka yi hankuri ma'allazi ne da una rabbahun bilgadati wala ashi ka yi haƙurin zama da talakawa waɗanda suke bauta ma ubangijinsu da sahi da yammaci wato a kowane hali suna bauta ma ubangijinsu annan talakawan waje wajahahu kuma ibadan nan suna yin ta don Allah suna neman yarda Allah da ibadansu wato irin wayannan bayan Allah kakkasake su ka yi hankuri da su talaucinsu ba aibi ne gare su ba wato wannan duk da cewa su mayan manyan kwarishawa waɗanda ba musulmi ba suna ƙoƙarin su nakasa wayannan mutanen su nuna su ba kowa ba ne ba su ma cancanta su zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su zauna ba don haka ya kamata ma manzon Allah ya kore su in sun tawaita ku tafi ka ku dawo Allah tabaraka wa ta'ala yace manzan shi sallallahu alaihi wasallama a kada ka kore su kai hankulin zama da su wala aina ka hannu. kada ka karkatar da ka da gare su wato ma'ana ka aje su gabanka ka yi la'akari da su ka yarda da ganin su gaba gare ka Allah tabaraka wa ta'ala yace kada ka kauda kai da gare su Turi da zinatar hayatun duniya kana nufin adon duniya wato kawa ta rayuwar duniya kada ka yi hakan to annabi sallallahu alaihi wasallama dama kawar duniya bata dame shi ba saboda haka an ba shi wannan umarnin don mu don irina amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama dama bai karkata ga kawar duniya ba amma za an ba shi zaɓin duniya bai karɓe ta ba an ce mai nuna kan ma a bai zuwa bai duk a zama su zama zinariya ya zan shi kuma duk mallaka ta ta ya ce a bai da bukatar wani saboda haka ana magana da ko kai ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada mu kawar da mu daga bayan Allah mu'minai na kwarai masu kota ba Allah da talakawa wala ta fara da fanna kalko ake nabi sallallahu alaihi wasallama kada ka bi wanda mun karantar da zuciya ta an zikirta da karfin mu daga ambaton mu shine alƙur'ani ne kuma wato annabi kai watsi da mutumin da ya yi watsi da alƙur'ani bai yi imani da alƙur'ani ba ya dogara ga wadata ta da girman shi na duniya don haka ya yi watsi da alkur'ani don haka ko ya faɗa ma irin wannan magana cewa ka yi watsi da talakawa kada ka bari su dawo majalisar ka ko kuma za eh, zafin karfi da suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam a in ma ba a kore talakawan nan to abin da za a yi a sa ma talakawa lokaci ko su tawo da sahi da maraice ka su tawo ko su tawo da maraice da sahi ka su tawo sai zan manyan mutane mawadata su ko a sa musu wannan lokacin su kuma su za su tawo wannan lokacin duka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ko guda kakka yi cikin wannan kada kai masa da'a wata ba hawa kuma ya bi son zuciya shi domin son zuciya ya sa shiga shiga kafirci da shirka ruwaya annahu qala ba'dhum an yi riwaya sahihiya cewa wani daga cikin manyan mutanen Makka wa kada wajadan nabi sallallahu alaihi wasallama hu jama'atu min al fakara ya zo iske wasu talakawa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama minhum Salman daga cikin su akwai Salmanul Faris" wa alaihi shimla kana harka fiha Ya yayi lagen wani zane lagen nan har yi ginis ginis da zuha to kun ga in tuwa sun kai zuha ko da dai akwai tsafta to za a ga cewa ai zuhan nan kamar wani dotti ne Sosai, da shi wannan bakurashin wannan babban mutum ya ga salmanu farisi cikin lagen zane wadda ya ni kausin ya kuhu wayan sujo kuma a hannunsa akwai wato baka yana gyaggyara shi yana tsagiya yana gyara to fa qala lin nabi zalika rajul sai wannan babban mutum ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yu'dika rihu ha'ula'i ya rasulullah wai warin waɗannan mutanen masu zuha ba zai cutar da kai ba ba ka samun damuwa ga wannan wannan zuha nasu da wannan warin jikin nasu ma'ana yana son ya nuna cewa ai wannan an cutar da annabi ya za a zo da zuha da zane wanda yake mai zuha kusa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala rusadatu mudar wa asharatuha yace to mu mu an maye mayen shugabannin Qurayshawa madaukaka in aslamna taslamun nas in munka musulunta sauran jama'a za su biyo baya don dama mu a rike da akalarsu mu a gaba ana jin mu don haka ga hanyar da nake so in waɗa ma in ka bita mu manya za mu zo mu shiga addinin ganaka sauran talaka kuma za su biyo baya wa ma yamna'una min ittiba'ika illa ha'ula'i ba abin da ke hana mana bin ka shiga musulunci sai irin waɗanga talakawan da a kusa gare ka fanahahum anka Kanisan ta su daga gare ka hatta na tabi ka mu ko in kai haka za mu bi ka aw ija Allah na majalisan ko kuma in ba za ka kore su gaba ɗaya ba to muna son ka sa muna majalisi na daban wala hum majalisa ka sa mun su ma majalisi lokacin za su zauna majalisar ta lokacin su daban wa huwa nusul qawli atba'il min law kun ga wannan irin rena talakawa masu ƙaramin ƙarfi ba mutanen maka suka fara ba ai mutanen annabi nuhu masu masu ma sun yi irin wannan magana suka ce ma annabi nuhu a nominu laka wata ba ka al'arzu nuhu eh na'am قالوا أنؤمن لك واتبعك a wani wuri kuma وما ذاك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لهم علينا من فضل to a wannan ayoyi guda biyu da alarma ya kawo duka waɗancan mutanen na annabi nuhu sun ce a nominu laka ya kai nuhu kana tsammanin wai mu bada gaskiya da kai mu yi imani ta da kai wacce ba akal arzalun alhali talakawa na sun kabi ka kaskattattu wanda yake su a kasa-kasa ga kowa cikin al'umma su bi ka sannan muku mu bi ka inda dai manya sun kabi ka an ka wace wayannan ƙananan jama'a talaka sai mu bi ka a waccan aya kuma suka ce wa ma nara wa ma naratta baka illal ladina hum araziluna suka ce ya nuhu kai muwa ma'aunin da mun kawo ka da shi mun ga talaka dana sun ka bi ka ba wanda ya ka sai talakawa to talaka na din ta mu manyan gari mu bi ka saboda haka abin da kawai ya hana mana da yake shine saboda talakawa sun shiga gaba sun bi ka to irin wannan tunanin shi yasa mutanen makka suka zo da wannan magana wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah yake ma annabi sallallahu alaihi kada ka bi irin wannan shawara ta irin wannan mutumin wata ba hawa wanda ya bi son zuciyar shi shirki ga yin shirka wa kana amruhu furqa kuma al'amarinsa ya kasance haihayewa wato shi ya wuce iyaka to israfan furqa an fassara shi israfan wa mujawazatu lil hajj wato tsallake iyaka wa kila min at-tafarid wasu ce furuɗa kuma daga sakaci ne allazi huwa at bi tarkil imani shine kawai hannu mutum ya takasiri bai abin da ya kamata yi ba domin wanda yake kafiri mushriki ya kamata ya imani da yi imani ya kamata a yana da tauhidi da ya tauhidi ba ya kamata ya yana wa Allah da yana bauta ma Allah amma bai bauta ma Allah wannan tafaridi ne dama ana ta al iqrau wat-tafariqu mazmumani ne da da isra'i da tafariqu duka cikin zargi ne isra shine wato mutum ya takaita bai yi abin da ya kamata yi ba ya taushe hannu abin da ya kamata yi bai yi ba shi kuma tafaridi Shi ne haihuwa mutum ya wuce iyaka to ba a son ka wuce iyaka ko ba a son ka kasa ga layin da ake son ka hau saboda haka sai ka shiga tsakiya wato ka zan kayi ka zan wasaɗu ka yi abin da ya kamata ka yi ka yi daidai ko ba ka wuce iyaka to wannan yana nuna irin tunani na wanda ba musulunci ya gyara tunanin shi ba zai yi alfahari zai yi takama da matsayinsa da kuma duke shi ya kai ga yi alfahari a kuma a musulunci ya kamata kowane musulmi ya san cewa da talauci karamcin agon hannu da wadata yanzu mutum ya samu kanshi mawadaci yana da yawan dukiya duka jarabawa ce daga Allah shi mawadaci an jaraba shi a gani shin zai gode ma Allah ga abin da Allah ya bashi na wadata sannan ya kame kanshi daga yin alfahari da girman kai sannan ya ciyar da dukiyar nan wada Allah yake so ya ciyar da ita in ya yi haka ya ci jarabawa wadatar da Allah ya baki shi kuma talaka shi ma an jaraba shi ne domin talauci yana da zafi ko ba haka ba akwai raɗaɗi gare kuma talaka yana da bukata sai ya zanga bukatar da yake son ya biya kuma ya kasa biyan su saboda karamcin abin da an gare to shi ma zai yi hankuri an jaraba shi a gani zai yi hankuri da wannan halin da yake ciki koko zai yi mushi da kaddara zai ɗauki mushi da yi mushi da Allah sai Allah don me da ta karanta tattalin arziki na ko kuma zai yi hasada ga mawadata sai ya zan yana ƙin jini yana bakin ciki da mawadata cikin al'umma sai ya zan yana zagin su yana hasada su yana mugun nufi gare su in yayi haka shi ko bai ci jarabawar da an ya mishi ba malamai suna yawan suna ta magana da bayani shin wai a ga akal a mahanga ta musulunci da musulunci yake kallon talauci da wadata shin talauci ya ji ko wadata ta ji yana yi a ce wadata ta ji domin akwai ayoyi da suka yi magana akan wadata akwai kuma hadisai da sun kai magana akan wadata kuma ana iya ta talauci ya fi saboda akwai wasu hadisai da sun kai magana akan talauci da matsayin talaka wurin Allah subhanahu wata'ala ko ko za a ce a'a a'a duk matakai na rayuwar mutane mataki uku ne ko dai fakiri kasa kasa ko kafaf wanda yake wato yana da abin da yake ci amma bai aje ba don haka ya wadatu abin da aka bashi ya wadatu amma ya zan yana da ginin nafsu yana da wadatar zuciya, abinda Allah ya baki kaɗan ya wadatar da shi ko ko a'a mataki na uku shine wanda yake shi ko yana da fala falala abubuwa ga sunan zube sun ma wata bukata ta to wayannan su ne guda uku wai suna cewa a'a na tsake shine yafi kazan kana da kafaf min al'aish kana da abinda za a gudanar da rayuwarka ba sai ka bukata zuwa ga wani ba in ka samu wannan wannan halin ya to maganganu ne na malamai game da waɗannan abubuwa guda uku duk jarabawa ta ko ne mataki duk jarabawa ta ko ko wace jarabawa ce yanzu abin da ya shafi wadata ai akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato talakawan musulmi sun ka zo sun ka ce ya rasulullah mawadatan ga da a tare da mu suna sallah kamar da muke yin sallah suna yin azumi kamar da muke yin azumi suna hidda zakar dukiyoyinsu suna yin sadaka sun tsere mu da bamu da dukiya bamu da abin sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aza su ga wasu ayyuka wanda in sun yi su yake matsayin sadaka suke wa kullu takabiratin sadaka wa kullu tahmidatin sadaka in sun ce subhanallah sadaka in sun ce Allahu akbar sadaka in ce subhanallah la ilaha illa duk sadaka ce da ya aza suka ga ayyuka masu lada wanda za a zama sadaka gare su sai mawadata sun ka jiya sun ka ce a to yi bar mu ai tun da ba a ce kan mu yi ba mu za mu yi sai ka kama yi to har yanzu wannan gidi yana nan kenan tsakanin su mawadata da talakawa sai talakawa sun ka sake wato dawowa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ku tai ku yi hankuri falalan Allah ce baiwa sai ta yana bayar da ita ga wanda ya so don haka wannan gidin yana nan to har yanda suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwali suka ce kai masu wadata fa sun tai da lada bayan ayyukan da mun kai tarayya da su suna yi muna yi to ga yanda suka cere muna suna yin sadaka da abin da ya rage na dukiyarsu bayan zakka da suke suna yin sadaka ta nafila da dukiyarsu to kun ga wannan akwai yaba wadata ko a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'ima almalu salihu li rajul salih ma dalla da dukiya ta halal ga namiji ko mutumin da yake salihi ne kun ga shi ma yabo ne ga dukiya amma dalla da dukiya in dai ta zo hannun musulmi musulmi mutumin kirki domin zai yi amfani da ita kyakkyawan amfani to kuma ayoyin alkur'ani abin da suke cewa wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi ku dauka addinin Allah sai an gawa ambatar dukiya da dukiyoyinku da kuma rayukanku don in ana jihadi mai duk wani aiki da za a yi to sai an gabatar da kuɗi gaba yanzu kuna ganin karatun gama da muke yi an sa kuɗi ko kuɗi ba su shiga ciki akwai kuɗi ciki ba a fara sai da an ka tanadi injini janareto da kaza da kayan sauti da sauransu har ma ga kayan ɗauka nan wasu bayan Allah sun ba da dukiyarsu domin a ɗauki karatun nan ya zan ba mu ɗai mun kajiya ba har ya ƙara gaba eh, social media gidan talabijin Allah ya saka ma wannan bayan Allah da suka ɗauki wannan nauyin tare da shi mai martaba da ya gabatar da wannan aiki ya zan jagoran gudanar da shi da mu baki daya. Allahumma amin. To kun ga dukiya dai an ambace ta wurare daban-daban cewa tana da fa'ida. To bari mu koma wajen abin da ya shafi shi kuma alfakaru. subhanallah annabi sallallahu alaihi ya Allahumma inni ko ya ya Allah ka kare ni daga ka kare ni daga talauci to amma kuna ganin annabi yana da irin wannan talaucin ne ko ko ya annabi ba talaka na eh Abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko yake addu'a Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin kafafan Allah ka sanya arzikin annabi da mutanen gidan annabi zan kafafan to kafafan ba fa karu bane amma kuma ana iya sa shi cikin masu karamin tattalin arziki ko amma dai ba ba fakiri bane don wani ga da kafafan min aisi to yana da abin bukata tai ya ci ya sha ya yi sutura yana da wannan to har ma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka arzuta shi abincin rayuwa ta abincin yininsa sannan an ka ba shi lahiya to an shi kama an shi duniya gaba ɗaya ne da abin a cikin ta da sa ka yi mutum ya zai yana da abinci yana da lafiya to shi ma ya wadata ya alhamdulillah to akwai wani hadisi wanda wannan hadisin yana nuna muna darajar talaka musulmi mai imani amma ba don yana talakaɗin ba a don imanin da kuma gode ma Allah amma don ka zama talaka ba kai ba ka tsaya matsayin talaka ba kai girman kai kai hasada ko kuma kana hushi da kaddara wannan ba ka da wata daraja kamar yadda mawadaci in ma an saye ba mawadaci shi ma wadatar da ake amfani da ita al'umma suke more ma wadatar sannan musulunci yana more ma wadatar to kaga kenan aikin da yake yi da duke shi an ka yaba ma ba wai duke da ya tara ba duke da ya tara inda ya aiki aikin alheri da ba ta da wata fa'ida hisabi ne kawai ga gare shi an sa halin musadin sa'idi radiyallahu anhu da daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahal dan sa'ad annahu qala ya marar rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani ya shuda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba Allah ya biyo manzon Allah yana zamne tare da sahabbai fa qala li rajulin indahu jalis sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani cikin abokan zama ne yake ma ra'ayuka fi hada ni a fahimta kaga talakan ga wanga mutune da ya wuce wanga ba Allah da ya wuce me za ka ce game da shi to wannan ba Allah da ya biyo babban mutum ne ya yi fita ya kammalu ko in mutum ya to yana cika idan mai ake tashin ya hausa ga cewa eh kamala ko ya yi to ya kammala Ah, to ya fito irin wannan fita ta kamala wanda yana nuna matsayi ne da wadata a cikin al'umma to faƙala rajulun mai a sharafin nasu to shi ne sai shi wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ni zai ce game da wanga ba Allah sai ce ya rasulullahi ai wannan babban mutum ne rajulun mai asharafin nasu ɗaya ne daga cikin manyan manyan jama'a manyan mutane wallahi hariyun in khataba an yankaha yace ni gani na wallahi wanga in yanne mai aure gidan mutum ya kamata a bashi aure yana da matsayin da in yanne mai aure gidan kowa a bashi wa in shafa an yusfa in ya gitta ana wata matsala ya shiga duk wanda ya wa shafa'a a karbi shafa'a ce in gaban alƙali na ce yana son a bashi beli ana bashi in ma wani na gabi ne ba shi yake wa ne ina son ka jinkirta ma wannan ba Allah har zuwa lokaci gaza zai zai yadda ai mun san dai ko a halin yanzu in za a ba da beli an ce sai an ce wani lokaci wanda adda gida Abuja a sakwaro ko wani kwamunan sakatare a gwamnatin tarayya sannan aka ba shi belin wani ko kuma ba ba da gani ne sai wani ɗaya daga cikin sarakuna masu da ya gitta to wannan ba Allah yake ce ma annabi na ganin wanga daraja ce ta kai can ko da EFCC ga son a karbe mutum gare ta ya kamata in ya zo a bashi ko kotu ce kotun koli in ta ce za ta ba da beli ya kamata in ya gita a bashi beli to wannan yake shi a fahimta ce ra'ayi ne ga wannan ba Allah fasakata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi sun mamarra rajulun akara ana nan da wani ba a tashi ba sai wani mutum na biyu ya sake biyowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu wannan mutumin na dazu wanda ya magana ma ra'ayuka bi hada ni zaka ce game da wannan shi ko ni ra'ayinka game da shi faqala sai wannan ba Allah ya ce to ni tsakani da Allah abin ne fahimta rajulun min fuqara musulmi ne wanga talaka na cikin talaka musulmi haza hariyin in kadaba Allah ya kai ce ni ina ganin wanga ko aure bida gidan mutum kada a bashi <laughs> bai sanci a baya ba don zai bata da yunwa ina ya ga abin da zai bata an ce wai mi na sama ya ci bale je homin haka ba hausa ga shago mi na sama ya ci bale je homin balle wanda ya zama na kasa yana cinta ni ni zai ci sai ce ha za hadin yan kada ba Allah yanka wa in shafa Allah ya shafa wannan ko beli ce kada a bashi ina ganin bai cancanta a bashi beli ba in ma wata gitta ya ce yana neman ma wani alfarma ba za a yi mai ba Wa in kala Allah ya suma alƙawli yace kai ni ganin nake yawan ko magana yayi bai ma kamata a saurare shi ko ba wale ne ba shi dai saboda zama ne talaka to kuna ji ko to wannan shi fahimta ta ya faɗi to amma aminin zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hada khairun min mil'il ardi mithl hada yace wallahi ka sani ko ku sani ku sahabbaina Wannan talakan da kuka gani kamar ba kowa ba wallahi ya a cika ƙasa da wancan na harko a cika ƙasa duk faɗin ƙasa a cika ta da irin wancan mawadacin wanda guda ya yi taron banza ne ba su da ƙima wurin Allah subhanahu wa wata. me yasa saboda mawadata na amma ba wadata ba fi aiki da wadatar tasu ba shi ko wanda talaka ne ya tsaya matsayin matal talaka talauci bai hana mai bauta ma Allah ba bai hana mai gode ma Allah ba bai ɓata tunani ne ba saboda haka wannan ya nuna in talaka ya tsaya ga Allah ya tsaya matsayinsa to yana da daraja wajen Allah ya yi wasu mawadata wasu an ka ce ba da an ka ce harin min mil al'ardi mai haza ba ba don mawadata haka nihi ba irin wanga mawadacin wanga kuma mawadacin ka zamanin annabi ne wa sallallahu wasu nan. to ina ka mawadatan zamaninmu? ina ka ga mawadacin da kida bai ma san ina ya samu dukiya ce ba kuma jama'a fa'awa ni Allah ya ce ga game da jama'a fa'awa yace wannan wa jama'a fa'awa wa jama'a hmm. innal insana khuliqa halu'a eh. idza massahu الشر jazua wa idza الخير khairu malu'a المصلي musallin to Allah وتعالى wa ta'ala yayi magana akan wanda sun ka tara sun ka ɗaure jikka ko sun ka ɗaure jikka fa jama'a fawa jama'a fawa ya tara ya yi kuma jama'a malam bai abin da ya kamata su dukiya ce to ire-iren waɗannan talakawa sun yi su amma in mawadacin da Allah ya ba shi dukiya kuma ya yi ta cin kokari ya yi tsantsaini ya nemi halas sai dai abin da ba a rasa ba wanda yake ba da gangan ba sannan yana abin da ya kamata da wannan dukiya wannan kam ana ganin cewa ana ganin ya yi talaka saboda aikin da yake yi da dukiya ta kamar yadda wancan hadisi haɓa zahaba da dusuri bil udul muna roƙo Allah subhanahu wata'ala to mu roƙi talansu ko wadata za mu roƙo <laughs> to Allah ka ba mu wadata daga halas. don annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ce ai Allahumma ja'ala rizqa ali Muhammadin kafafa kaga wato akalla dai mu samu abin da zamu ci mu sha ko da mu tara ba ko eh mun samu wadata kin to kamar eh, kaman ka tashi tsaye akwai magana kin eh, aya ta gaba wa qulil haqqu min rabbikum amma eh, yana nuna lokaci yayi don haka zamu tsaya nan muna roƙon Allah subhanahu wataala da mu karanta Allah ya sa ya amfane mu kuma Allah ya ba mu lada baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa a kan tsirin alkurani ne girma kenan muka saurara daga bakin professor muhammad abubakar wali mataimakin shugaban sa malamai na biyu na jihar kebbi a ƙarƙashin kungar jama'a za su ba ta suna malam ya gabatar da wannan tafsir ne ana masallacin fadin wata ba sarkin kazan argungu alhaji ismail muhammadu Naira, cewayan a muna fatan malam allah ya saka mata alkhairi da wata ba allah shi ma kariya allah ya tsare ka Allah ya saka ka da ci gaba ga dukkan al'amuranka a insha Allah da yake babu tambayoyi a nan ne zamu dakata a muna godiya ta musamman ga bayan Allah suka ɗauki nauyin Ya yaɗa wannan karatu ta yanar gizo ta kowane fanni Allah ya saka musu da musu ci alkhairinsa akwai Dr. Abubakar Dutse Mari kwamishinan kananan hukumomi da masarautu na jihar kebbi kuma a kebbi ya ɗauki yaɗa wannan karatu ta na gizo a allah ya saka da su alkhairi kuma ga nan a kakashin cikin gida na gabatar da wannan aiki allah ya kama su da alkhairi sannan akwai yan midiya namu na wannan kungiya na harbin da local government su ma suna nan suna doka suna yaɗa wannan karatu gudunmawa ce domin ganin addinin allah ya ci gaba ubangiji Allah ce da mu gaba ga baki daya ga kuma NTA nan gidan talabijin na ƙasa su ma dukkanin su da Allah ya kan kowa da mafi shi alkhairin sa Allah shi biya su a yanzu za mu kira mala abubakar adam basharu mataimakin sakatar masu malamai na biyu na arin mulkul gaman domin shi gabatar da addu'a kan yana ila yana kuma

اللهم إنا نسألك تقول هذه الزيارات اللهم لا سهل إلا هذا سبحانك وأنتك الفضل والإحسان اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ومعنا كبيرا واغفر bai taimakon Allah shi tallafi ya Allah ka ba shi mai amfani ka shi mai dodo Allah ka ba shi wata ba zai kasa ba ya Allah ka kiyata wannan makarauta ta mu gaba Allah ka kiyata ta gaba a masu da dukkanin masu kuma su ne makarauta ta mu ya Allah muna roƙon ka Allah ƙara malam ilimin amfani Allah ka cika zuciya daidai imani da tsoron Allah ya Allah sa imani Allah sa ilimin shi amfani shi mai amfani Allah sa zuriyar shi da almajirai shi ga zai cikin wannan aiki na da ya Allah muna roƙon ka takance mu dukkan taimako da duk wanda ba da gudunmuwa da duk wannan aiki na da ta gudanar da Allah ya Allah duk wanda ya taimaka shi Allah ya Allah duk wanda ya taimaka shi Allah ya Allah duk wanda ya taimaka shi Allah ya Allah wannan samu ba mu da domin zama lafiya Allah kai mana kariya daga shirin biya mutiya ya Allah ka gyara halayen ka gyara da rikin Allah ka shigar da muka shigar da ya iyalan gaba ya Allah duk alayin da za ka raba a cikin wannan wata ka sa da mu a ciki Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka za ka karɓa kowane alayin da Allah ka sanya mana daga cikin bayan ka za ka yi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 الله